إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير عليه الخير كله نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابه كان عليم شديد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من القردواء يوم شاء هذا رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya shine kuma daidai da biyu ga watan biyu a hudu haka ne ko miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a tafsirinmu na suratu al imran a kan aya ta ɗari da arba'in da biyar ko ko da hudu أربعين لبن أفوان لا مكاش إن شاء الله تعالى تقصيره أن ما تلا كي نمت أحمد بن حنبل عند جنب من ونصر نيجيريا من فاتح الله سبحانه وتعالى من قبل كثر إذا تبدأ موجع قبل مجيكرا تعالى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yake muna am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah ya ba mu labarin yaƙi da aka yi tsakanin sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma kafiran garin Makka wanda ake a nan Uhudu kuma ga inda muka ta kaya musulmi sun wahala a hannun kafirai a wannan yakin a wanda kuma a can baya kafirai sun wahala a hannun musulmi a yakin badar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana mana cewa wa tilka la yamun dawiluha bainan nas Allah ne yake kaddasa al'amura suna gudana tsakanin mutane dan me wali ya'lam allazina jahadu minkum wali ya'lam as-sabirin Allah san zuwa suke jihadi da gaskiya suwa kuma suke da hakuri dan ya zama an tabbata da lada ga ma'abuta lada to sai Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da bamu labarin waɗannan sahabbai da kuma lallashin su da yake yi da kar su nuna damuwar su akan wannan nasara da suka an samu akan su. shi yaƙi alharbu tijar yaƙi haka yake yau ka nasara gobe ya nasara kanka ba ran da za ka ce kana wata rayuwa face a haka ake tafiya ko yau ka na nasara kan mutane kana ta yi to wata rana za ki fi nasara kanka abinda ba wuce kike rana a menene rana ɗaya ke ta mai rana dubu ta mai tsibarawo rana ɗaya ta mai kaya ko to ko da kana samun nasara kan mutum idan Allah subhanahu wa ta'ala zo jarabce ka shi ya samu nasara kanka kar ka damu haka sunnar Allah subhanahu wa ta'ala take qad khalat min qablikum sunanan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mukazzibin haka Allah ke gudanar da ayyukansa to sai Allah ke ce masa habbai wala ka am hasibtum an tadkhulul jannata yanzu kuna tsammanin dama kawai haka nan sakaka kawai ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah bai tantance bai fitar da waɗanda suke jihadi wajen ɗau kalmarsa da gaskiya ba Allah bai san zuwa ya shahidai a cikin ba ai ba za ku shiga wannan matsayin ba har sai kun zo kun haɗa wahala kun yi arizza tsakaninku da kafirai to nan ne Allah ta'ala zai tabbatar da gaskiyar imanin dan jihadi duk wanda ya jihadi imma nasru wa imma shahada ɗayan biyu ne ko kai nasara a kan abokin adawar ko kuma kai shahada a wajen ka mutu duk wanda ya jihadi bai da abin da ya wuce masa wannan ko ka je gida in an gama yaki ko kuma ka mutu a wajen duk abin da ya faru ka riga da kasa saboda su mu'minai in suka fita jihadi suna fita ne a matsayin cilikin da suke da Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah sai ce ne fa yaqtuluna wa yuqtaluna وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا بحكم الذي بايعتهم bihi wa zalika madha wal fawz haka duk ɗaya ne ga mumini ko ya dawo ko ya mutu shi dai ya yadda yana neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ne yardar Allah wajen fatar da ɓata gari a bayan ya kashe su ko kuma ya samu yardar Allah ya samu martaba ta jihadi ita za aljanna duk wannan ɗaya ce ga musulmi baya da zaɓi akan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to sai Allah ta'ala ke yanzu kuna tsammanin ku shiga aljanna am istifam ne na mamaki yanzu kuna tsammanin ku shiga aljanna kawai haka nan furi walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah bai tantance suwaye masu gaskiyar jihadi ba suwaye kuma masu haƙuri ba an sai an tantance sannan zaka samu wannan baka mai yanzu da aka yi zaɓe wasu wayanda suka ci kawai sai dai ka zo da saman katanga ka fitowa bani mutane ka ce wata wahala ka sha wata wahala ka sha kai tsaye kawai ka zo ka ce baka mutane ga wani ga wani ga wani an yi mai kaza an ma wani kaza kai kawai ka zo ka haka sujjar ba wani haɗari da ka shiga ba wasa da dukiya da ka shiga inda ba mu ci ɗin nan ba da yanzu mun bar garin nan haka za su yi na gaya ba. yanzu mun wahala lokacin da Nima ya yi sai kuma ka zo to ai ka bari in kana so a ga kokarin ka ka bari zabe ne gaba sai ka zo kai ma ka fara gudu to al'amuran duniya ce ake cewa ka bari a ga wahalar ka to ina ga al'amuran aljanna am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin kawai haka kuke zo shiga aljanna ba a tantance su waye wanda suke jihadi wajen ɗaukar ma Allah ba kuma sannan suwa ya ce da haƙuri a wajen abin da suka haɗa shi na jihadi ba kowa ne zai je jihadi ya daure wani zai iya raki cewa zai je jihadi amma in ya je ya ji wuta gudu zai to sai yadda Allah ta'ala ya raba abin kawai bai magana jihadi ba gudu bai hikimar Allah ya ce ya tantance suwaye masu jihadi to in aka je wani zai ce zani in aka je ji bala'i zai gudu sai sai Allah ce kuma wa ya'lamu as-sabirina kuma Allah zai tantance suwaye masu hakurin gaskiya cikin Ta ba zuwa jihadin kawai bane sai an ta hada da ni hakuri a wajen zuwa jihadin za ka abubuwan nan guda biyu al-mujahada wa sabr su suke tabbatar da sa'ada ta adam a duniya ka wahala ka yi hakuri akan wahalar kanka haka ne ko kuɗi kake nema sai ka yi wahala in ka wahala kuma sai ka yi hakuri ka dan fara samun kuɗin ba kashewa za ka yi ba tanadin kake yi tanaji kake yi daga nan kuma ka kai haƙuri sai da yanzu ka iya sayan duk abin da kake zaka dukiyarka saboda ka wahala kuma kai haƙuri fa ka aljanna za ka samu aljanna in kai kokari almujahada nan, ba wai kaɗai, na zuwa ka je ka yaƙi a kashe ka ba a hatta da karantarwa tana buƙatar haƙuri a cikin ta jihadi da'awa jihadi za ka rasa abubuwa na morewar rayuwa da yawa wanda da ba harkar da'awa kake ba da za ka je kai tafa fita a kasuwa kai sayin yin kuɗi kamar da kowane mai ɗan gari yake kuɗi kai ma za ka yi amma da ka bi layin da'awa kai kake yi akwai abin da ba za ka je kai ba saboda ba ka lokacin ba ka lokaci kana faɗi tashi akwai bacci da wani zai kai ba za ka yi bacci ba da daddare nazari kake yi mutane na bacci kai kana karatu kowa na kashe waya sai huta kai baka saka shi waya ba dole ka bari fatawa ce ni ne ne kaza malam ni ke kaza ya same ni ina kasuwanci kaza irin wannan zolai ne malam ni ne nake tambaya ce bai tambayta ka misalin zakka nake tambaya bana nawa ne sai malam ne da kalkale ga ma misalin zakka ka ce malam na gode ki an yi ma shi kawai abin da Allah dora mai sanin zai shi Allah bai ba shi dama ya ci kudin mutum irin wannan mugunta ba kyau ba kyau wallahi kawai sai dinga tambayar ka malam misalin zakka bana nawa ne abin da Allah ya da ni bana miliyan kaza ne to ya za a yi malam da za a ne a kaso daya cikin arba'in za a ba da shi bisa to to to to to malam to to to to shi ke eh, mun gode mun gode malam Allah saka a ce sai ta shawar shi malami ba ya san eh jama'a a daina ruwa fa ta kamata a dinga bayarwa Allah ya fi sai Allah ta'ala ce walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabl an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun ku sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ba su yakin badar ba da suka ji gara ba san da yan badar suka samu sai suka da kuma suna burace burace Allah haɗa mu da kafirai Allah kawo da za mu lallasa kafirai Allah kawo da za a ga bajintar mu mu ma aidan ba a shirya ba ne yayin da kake badar da an ga aikin da za mu je mu suna ta buri suna ta buri Allah zai nuna musu ran da za a ce yau ga su ga kafirai a su irin kafiri wani inda aka bar labarin inda aka mai aujin yaki irin su abu dunjar inda aka bar labarin da inda aka musu sai na ali yayi kaza wani yayi kaza ha sai su su ci jihadi suke nema suna ta neman Allah ya kawo ran da za a gwamza to wannan tamanni da suka dinga yi shine wala qad kuntum wallahi haqiqa ku kun sani cewa Naudal mauta kun dinga burin ma mutuwar kun dinga burin Allah kawo jihadi kana magana ni ba wai zaman duniya ya mene ba a je kawai ni ma in shahada in mutu in tafi min qabli an talqaw kafin ku san me yake mutuwar kana burin mutuwa yana burin a yi jihadi duk wannan burin da ke yi bai taɓa haɗuwa da mutuwar bane bai gaba la'in da yake gaba sa ana zuwa yakin sai Allah ce fa aiki mu to da kuka ta yanzu wa an ce ta zuwa kuna kallon mutuwar idanu bayan gama yaƙi ne an dawo an zauna Allah ta'ala sauka musu da na'ari wala qad kuntum tamannawna al-maut min qabl an talqaw kun kasance kuna burin haɗuwa da mutuwa kafin a zo ku haɗu da mutuwar to ga yanzu faƙadar aiki mu ga ku ga mutuwar wa an tumtan zurun kuna kallon ta ƙiri da mutu mutuwa na miji ce ba mace bace ga faƙadar aiki mu hu Allah bai ce faƙadar aiki mu ha ba kuma yi yanzu runa min hu fa'in na hu mulaƙi kuma da ka mutuwa da hausa da take mace amma da larabci ba wamal mautu illa ka fariqun suhu ya yasul bila kasfin wa ya fa'a bila rijli haka biyu suke ce mutuwa kan barawo ne yake kanta yake zuwa ba hannu ba kaba, sai daga ga ya zo ɗauke maka sai bala da yake cikin mutuwa yi bai kamata ta aikin mata bane kamata ta aikin waye maza ne asuk irin wannan da asuruk su wannan kaga wajen hada-hada ne kana iya ta'anijinsa kana iya mai da shi muzakkar ko ma'annas tariq ko ka ce tariq ko ka ce tariqa kun bayyana amma ba za ka ce almau me za ka ce mata ba ma wani daɗi almau a'a mautatu za ka yi faɗin mautatu da sunan ne namijin amma min qabla an talqauha shine min qabli an talqauhu kafin ku haɗu da mutuwar ku ci mutuwar yanzu sabai sun ga mutuwa ra'ayin ayi la muhala imma nasru imma shahada ko kai nasara ko kai shahada dole ne yanzu za a ne Allah ce wala qad kuntum tamannawna al-maut wallahi haqiqa kun kasance kuna ta burin mutuwa ku same shi kafin su zuwa muku ku nemi yaƙi kuna ta neman yaƙi min qabli an talqahu kafin ku ido kudu da shi fa qadara aiki mutu ba ku da kuru kuru da kudu shi ko an kin tanzo kuna kallon mutuwa shi yasa shi musulmi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tatamannu liqa'a al-aduwa واسأل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا Kar ku dinga roƙon Allah kawo yaƙi kar ku dinga neman masifa kar ku dinga neman bala'i tare da makiya la ta taman na wuli ƙal addu'a kar ka dinga burin Allah haɗa mu da makiyanmu mu wasu Allah al'afiya ku nemi Allah ba ku zaman lafiya amma kuma idza laqitumu in har Allah da ku da abokan adawa fasbiru ku tabbata kar ku jara bala'i babu kyau neman fitina babu kyau amma jirran da Allah ya kawo ta to ka nemi taimakon Allah kuma ka kawo ya kai karkarin barawa shigo gidanka karkarin da fatar ka sai bindiga Allah ka barawa ka fasa mai kwakwalwarka a ka kyau ne fatar ba laifi ka aje abin da gwamnati ya ka kara kanka da shi barandami ne makami ne bindiga ce duk ba laifi ka kara kanka gwamnati ta yadda maka da wannan to amma kar ka dinga burin Allah ka kawo ranar ka ci ka ga bindiga ka kalle da kalle da ci kai ba ta sha hawa Allah ka ran da wani zai zo sai kin ka tangan nan akan wunjan nan in sai to shi a a karke wani karke wani kare shirya in Allah ya kaddasa ma aka kama hari gida ke nemi taimakon Allah ka fasa mai kama a fara ganin waye shi kullum in na gida ne sai zuwa da ke za a haka in na gida ne kuma ka yi gashi lahira ba ka fasa mai a a'a fasa mai kaba za ka yadda zai zama guru ba zai yi zuwa koyi ka ga zai dinga shiga kunya duk sadda aka amma ka kashe shi kuma da ƙarshe wata ila ɗanka ne wata ila ƙaninka ne wata ƙila yayanka ne wata ƙila kaza duk ka kai wannan da wuri ka dai shirya ila makwabcinka ne da kai kake kyauta mai fito shi ko baya kyauta ma zato katanga daya bari hawu sana ya zo masu addanci da yawa yana an kama wani suke ta addanci take cewa tare da naka ake ba haka bane ha da ɗan gari to Allah rabar mu mu su cin gari tare da mu kada Allah amfani da mu wajen cutar mutane kada kuma Allah ya amfani da wasu wasu cuce mu aika addu'a Allah ta ala ya tsare mu to manzo Allah sallallahu alaihi ya hana neman bala'i karka dinga neman masifa ba daidai bane shi yasa aka hana neman mutuwa na sallallahu alaihi kar ɗayan ku dinga burin mutuwa kada ya dinga burin ni dai na gaji duniyar nan ban da kuɗi talauci ya shi ni kai gwara ma dai Allah sa ya karka ya haka an tsane ni mutane sun tsane ni ina kyauta musu na cutar da ni Allah sa ya mutu zai bar karka ya haka biyar da cikin fikin wannan aya cewa karka ne bala'i in Allah ya kawo shi ka nemi taimakon Allah ya baka shi cin jarabawa Allah ba mu yi cin jarabawa kar Allah jarabce mu da abin da ba za mu iya sai Allah ta'ala haƙurcin da su ya ce ku kuka dinga neman yaƙin nan ke kuma gashi Allah shi muku kuna raki a sai ku tabbata a ga ƙoƙarinku a ga ƙarfinku a ga ƙwanjinku amma ba ku gudu ba sai Allah yake ci gaba da lallashin waɗannan sabai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha wahala a yaƙin Uhud don suke shahada duk Allah na lallashin su saboda su suka je suka saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka dinga neman abin da ba a so a nema to sai Allah ya jarabce su dan ya tabbatar da waye masu shahada kuma waye masu haƙuri dan Allah ya zaɓe su girmama lamarin su sai ce wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra shay'an wa sayyidu shakir ita wannan aya akwai tashi hankali a cikinta akwai firgici a cikinta da kowane musulmi kuma duk sadaka karanta wannan aya kai wa kanka ta'aziyya saboda jarabawa ce mai girma ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya nuna musu duk ƙarfinsu za a iya kashe su duk imaninsu kuma za a iya kashe su duk tarayya su da annabi sallallahu alaihi wasallam za a kashe su sai Allah ce wa ma muhammadu ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da sunansa karara in ban manta ba shi ne na koji na farko da Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sunansa a Qur'ani kuma cikin hadari aka kira sunansa saboda nuna ma ka natsu ka saurari abin da za a gaya maka yace wa ma muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane illa rasulun face manzo ne ba wulaƙanta annabi akai ana yanzu Allah ne da kansa yake magana yana so gwada maka kai ne da kake ganin ka'isa sai Allah ya maka wa ma Muhammadu shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zama kowa ba illa rasulun face manzo ne a cikin ku qad khalan min qablihi rusul wanda manzanni ma sun shuɗe kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam af'in ma yanzu da annabi sallallahu alaihi ya mutu mutuwar kangalu au kutila ko a kashe shi a wajen yaƙi in kalabtum ala aqabikum wani sai ba ku damar da ke kenan ku bar musulunci in an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya mutu a kan gado wannan sai ta ku da ku dena dini? addini kenan na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke yi ba na Allah bane kenan saboda me saboda lokacin da aka zo ana yaki labari ya ba cewa ai an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dan sai musu kururuwa yake kutila Muhammad an kashe Muhammad sai hankalin sabbai ta cikin suka kama kuka suka kace jiki suka miƙa wuya ake ta kashe sabbai saboda na ce mutanen sosai ya mutu to me rage sai rauni ya kama su firgici ya kama su tsoro ya kama su ai an kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam dole kake cikin tashin hankali kana tare da Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce maka an kashe shi duk abin da ka yanke sahabbai sun yi a wannan wajen wallahi tallahi ta cikin uzuri suna da uzuri cikakke kana kana annabi sallallahu alaihi wasallam a ce an kashe shi dole hankalin ka shi kar ka gane me yake maka daɗi shi yasa Anas ibn Nadaf shi da ya ji wannan maganar me zo sami suna jefa da makamai sannan musawa ita yana kuna jefa da makamai suka ci an kashe annabi Muhammadu sai ce wata rayuwa ce kuma ta daɗi bayan babu annabi Muhammadu wata rayuwa ce mai daɗi bayan babu shi kuma har ku zo yakin da aka ja neman murku ku zuba da makamu to ne kukan kura ya shiga cikin kafirai guda goma sha takwas sai da kifar da kafiran ne ya zubar da arna sannan aka iya kashe shi anas ibn malik babban sa shi anas bin imam Ya ce wallahi da muka zo muka tsinci gawarsa wallahi ba mu iya gane shi ba sai da ya tsara hannunsa illa bi banani saboda yadda aka mai tsara yake sai da aka mai da 88 a jikinsa takobi da adda da barangani da gariyo da waɗanda makaman na yaƙi na rashin mutunci sai da aka ma'ana su bin nazar da bakwai a jikinsa domin zuwa an sajjara rayuwarsa akan an ci an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wanda yake wajen hankalinsa ya kashi kowa hankalin ta tashi sai can ubay bin ka'ab sai ya hango idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hulan kwano mirba irin helmet din da ake kawo ta yaki sai gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ya ga idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli jirin kafaɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allahu akbar sai kabara sai ce ga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kashi shi ba sai annabi sallallahu alaihi mai haka shiru shiru shirun to nan wani suka gudu suka fara dawowa saboda al'amarin da sami kansu a ciki ga gaba bala'i baya bala'i saboda saukowar waɗannan sahabbai guda hamsin da manzala su zai ɗora kan wancan dutse ƙarƙashin jagoranci abdullahi bin jubair sun sauko abin da ya faru ya faru lokacin babu wanda ke cikin hayyacinsa amma Allah ya ba mu annabinsa kariya ya sauka mai da mala'iku guda biyu a jirgin duk kafirin da zoji taba manzan Allah zazzalan wannan mala'iku ne suke kashe shi sai na maka bai gudu ba shi ba da wasu daga cikin sahabbai ya iya ku suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da al'amura suka fara rabawa shine Allah ta'ala ke gaya musu wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammad ba kuma illa manzo ne wanda manzanni da yawa sun gabace shi A in mata yanzu idan ya mutu auku qutila qalabtum ko a kashe shi a wajen yadi sai ku juya baya kuma ku bar addini kenan wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya bayan bar addinin sa falan ya zama Allah sha'a ya cutar da Allah ne kuma wa sayajidu Allah shakirin kuma da sanin Allah ta'ala ya saka ya mu suka yi haƙuri suka gode suka tsaya tsayin da daka wajen kariya ga addinin sa Allah subhanahu wa ta'ala jinjina musu ya ba su haƙuri suka tabbata domin a lokacin aka wannan abun da aka zo aka laba sai abu su jiyani. ya zo da izgilanci da isa ya zo da cewa afikun muhammad akwai muhammad a cikinku sai manzo zala sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mai kushi kada wanke ce mai uku sai masa haka kada wanda ya tanka afikun muhammad akwai muhammad a cikinku Allah Allah ya wasallam ya nasa sallallahu alaihi wasallam a fi kuɗi bin abin buhafa abubakar ɗan abin buhafa yana cikin ku manzala ya kakun ya sake mai mai kyawa manzala ya kakun a fi kuɗi bin khabbab umar na cikin ku manzala ya kakun ya sake mai mai kyawa manzala ya kakun shuru faɗin wani sai iwu ya ce ohun ya fi bali yake na rantsar uhuban ya rantsar da gunkinsu yana kuwa sai maza Allah ala ta jibuhu yanzu ba za ku amsa mai ba kenan Ya suka ce Abdullah ne za mu faɗi yace ku kira suna Allah kira suna Allah ya saki kururuwa ya ce musu lana uzza wala uzza lakum mu muke da gunkin uzza ba ku da uzza ku kuma sai manzo Allah sai ce ala tajibuhu ba za ku amsa mai ba yanzu suka ce me za mu ce sai manzo Allah ku ce Allahu maulana wala maula lakum mu muke da Allah mai jidin tallamar mu ku kuma ba ku da Allah mai jidin tallamar mu to nan ne Abu Sufyan ya gane ganin kuma musulmi za ta karkawa yanzu kuma an dawo babin tauhidi an dawo babin aqida yanzu kuma sai Allah ta'ala ke saki ƙara mun tabbai ƙarfin gwiwa Allah ya nuna mu za a yi kashe annabi da an kashe annabawa a baya Allah ya nuna musu annabi da iya mutuwa kan garinsa domin annabawa da yawa su mutu babu wani annabi na nan zafin sabon shi a duniya ta shi ke nasu kuma na addinin ku shi san ce muku wani aya ko firgi ta tashi hankali a cikin sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu hankalin sahabbai ya tashi saboda Aisha ta zace musu manzo Allah sallallahu alaihi ya canza sayyidina Ali ya fito ya faɗa Usama ya fito ya faɗa kuma su suke rike da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ayan nan sallallahu ya mutu sayyidina Umar yana na sai kawo madina ta ɗi kuka sai je yana zuwa sai gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam idanun da zan kafi yana fitowa kawai sai hankalin da ta ke canza ya zarta kofi ce duk wanda ce annabi ya mutu wallahi sai na kashe shi idan kuma wanda ya tanka ya ce annabi ya mutu ko na shiru kuma da ta kofi ya shiru sai zagayawa ta cikin masallaci yana tafiya izza yana taƙama hankalinsa a tashe yana jira ji wanda ya ƙara kukan cewa annabi ya mutu saboda a ranar duk abin da ka sanya a madina ka iya yi a ranar ana sai ce sadda manzan Allah shigo madina tas ta yi da bari ran da mutu kuma baki ce wallahi abubakar siddiq yana ta awali na saka yana da mata da aura aji ta can wata unguwa ran da annabi sallallahu ya mutu yana wancan gidan zaka lokacin da fito da asuba yana zuwa kike mai manzo Allah ya mutu yana zuwa fitar da masallaci Umar ya rarta kuci yace me haka Umar yace wallahi bai mutu ba Umar ya tsare ga hajjin wallahi bai mutu ba ƙarya ne sai ya tsare Umar kawai wuce ɗaki Aisha yana zuwa fitar da an sanya bargon da annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwance da shi na jinya ali ne fuska shi yana bude bargon sai Allah baya hada maka mutuwa biyar sallallahu Allah ba zai baka wahala a duniya ya baka wahala a lahira sallallahu alaihi wasallam mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama الله أكبر Nabi sallallahu alaihi wasallam ya duk musibar ta ku ku tare shi abubakar siddiq ya sumbanci manzan Allah yana shigowa masallaci ya ci umar zauna umar ya karanta ba zai zauna sai karanta masu wannan aya وما محمد إلا رسول dukkanin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai tashi kusa ci fashi suka ce wallahi wannan aya kamar ba su ta ba a Qur'ani saboda kowa ya manta da Allah ya musu bisharar annabi zai mutu Allah zai ɗauki musu amincinsu in Allah ɗauki annabi duk masifar da Allah ya alƙoli ya samu sa bai ta same su duk abin da Allah ya alƙoli samu al'ummar da na bala'i duk muke ganin kawo mana mu a ciki daucewar annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawo shi sannan ce mishi zauna man kana ya abudullaha fa inna Allah hayy la yamut zuwa ne ce ko zuwa Allah Allah ra'ayi ne baya mutuwa wa man kana ya'budu muhammadan fa inna allaha hayyun la yamutu fa inna muhammadan qad mata duk wanda kuma yake bauta ma ne mamu shi kenan ne mamu ya mutu take da na addini kenan to ne ma'ana af'in mata aw qutil halaktu ala aqadukum wa man yaqlib ala aqibati fala yadru allaha shay'an wajid allahu shakirin dole sahabbai su cewa annabi sallallahu alaihi ya mutu nan ne hankalin kowa tashi dukkan amincin da suke da shi ya kare alaƙar sama da ƙasa na wahayi ya kare annabi ya bar duniya sallallahu alaihi sallam. kuma da ƙasa ya faɗi cewa in na tafi ni ne aminci a cikin ku in babu da abin da zai sami ku na bala'i ba mu iya kare muku ba abin da zai hana bala'i ثم تبدا تجيني ثلاث مرات اذا النبي عليه الصلاه والسلام ابن زمان صاحب وجهه في جسمه حكي داموس يمس الدعاء ان كان يجي يروح اما غفر الله سبحانه وتعالى الله يتوب يا مكي غفر تمام اجي اما تودي ابن دبك سني سبب واحد يا سوكا اما جواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فك الله يجي اما تبيتي وا النبي زي مكي da ka ce muku an kashi annabi kai rikice gaba ɗaya kun manta da cewa zai karɓar rayuwa kai wannan rabbi ne ga mutane suke ganin cewa na sallallahu da mutu rabbi ne gare su qur'ani ya bayyana cewa zai mutu A in mata aw qutila qalabtu ala qad yanzu in ya mutu ko a kashe shi sai ku bar addini ke to Allah na nuna mana cewa kada mu taɓa barin addini ko da babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta zama darasi ga kowane mutum a duniya cewa don baka duniya babu abin da za a fasa in ka tafi kama kai malami ne ka iya karatu kai kake ganewa kai kaɗai yake saurare to don ka mutu ba za a daina addini ba don annabi za ya mutu ma daina addini ba babu wani mutum zai ga cewa shi ne ya ce ma addini alfarma wanda yau in babu shi babu addini to babu wannan mutum a baya wallahi kuka mutu za a addini ka dai kokari ka iya abin da zaka yi kafin ka bar duniya Allah ya tausaya maka ya kan ka karbi da awarka ya shirya da mutane dalilin ta in shegantaka kake yi karke tsammani in ka mutu shi ke za ka yi shegantaka a duniya ba za a daina ba za a ci gaba da shegantaka za a samu mutane da suke da taurin kai wanda ya fi naka za su dinga fatar da mutane a kan hanya madaidaiciya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su ya ba su tsaron lokaci za ka babu abin da ya fi ƙarfi Allah subhanahu ta'ala a bayan ƙasa Allah ta'ala ce mana wa ka ayyin min nabiyyin wa ma kana nafsin ko an ta mutu illa bi ka karanta wa ma kana li nafsin an ta mutu illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala babu wata rai da za ta mutu babu wata rai a ban ƙasa da za ta mutu face lokacin tuni na mutuwa ya ka sabon da suka ji aka kashe su a wajen wannan yakin kada su a ce da ba su je ba da ba za a kashe su ba inda kun san mun karanta cewa aus da khazraj abin nan kabila bani harisa da kabila bani salima sun so su yi rawa su koma su ki zuwa yakin kamar yadda abdullahi bin ubay bin salul ya ziga wajen mutum ɗari uku sun ki zuwa yakin suka dawo madina sun ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan da suka je kar a yi magana cewa da ba su je ba da ba a kashe su ba kar ki wannan magana dan ko sun je ko ba su je ba lokacin mutu sun yafi sun mutu kuma kar ku zarge su da cewa da sun bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su mutu ba duk kar ai wannan li kulli ajalin kitab lokacin mutun ya biya kawai shikenan ya ba wanda za a ce da bai kaza ba da shikenan lokacin ka dole ka mutu wala yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabir bima ta'malu lokacin ya kawai tafiya zaka ba wata makawa da za a ce wai wani ne harbi wani da baka harbe shi da bai mutu ba wallahi ko baka harbe shi ba ya mutu ba wanda Allah zai ɗaga mutu ba idan lokacin shi yayi lokaci ne yayi dole ka fi shi wanda ya kashe ka gaggawa yi gaggawa yi ko da bai taba ka ba sai ka mutu amma komai da sababi da musabbab sai Allah ya da kai ne adalinsa kai ne za ka kashe shi to lokaci ya bige mutu ba makawa ya tafi ko an taba shi ko ba taba shi ba tafiyar ne wanda ku baya sa kuma a ɗauke haƙƙin cewa kai ne kai dalilin mutuwarsa a ce an tsarar da wani abu a kan ba zai ba dole a tabbatar da cewa kai kashe shi a yi maka hajji na musulunci saboda kai kai sababin tafiyarsa ba wai kawai shi ga dama ya mutu inda zaɓi za a bashi ba zai je mutu ba yanzu lokacin mutuwa sai yana ganin bai yi ba to amma kai ka kashe shi dole a kama ka da wannan sai Allah ala ce wa ma kana lafzun an tamuta illa bi idnillah kitaban mu'addal babu wanda zai mutu sai idan Allah babu kuma ba bai mutuwa har sai ya cinye azzucinsa duk abin da aka ce zai yi sai ya gama shi numfashinsa gaba ɗaya sai ya gama shi sanan da wa ma kana lafin an tamuta illa bi idnillah kitaban mu'ajjala wa man yurid thawabad dunya Allah ta'ala ce duk wanda yake son sakamakon duniya za mu ba bashi wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wanda kuma ke neman lada a cikin za mu ba bashi wa sanajil shakirina za mu kuma gode wanda, za mu fatan ya mu nufi godiya ma'ana waɗanda suka zo yaƙi don samu duniya za su samu wanda kuma suka zo neman lahira Allah zai ba su ladarsu ta lahira ke nema Allah ba zai haramta musu samun wannan damar da haka kowa ya iko ya ja abin da ya malamai suka ce wannan aya ita ma raddi ce ga murja ɗan ƙungiyar murji'a aqidar murji'a wanda ke kallon cewa dan adam baya da irada to ga Allah ta'ala ya bayyana maka da al'amarin wa man yuridu thawaba dunya duk wanda yake neman abin duniya to zan ba shi haka wa man yuri sawabal akhirati wanda kuma ke neman lahira shi ma duk yi min ha, za mu bashi daga cikin ta wa sanadin shakirin sai Allah ta'ala ce wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu riddiyuna kafi aw da qira'a qutila ma'ahu riddiyuna kafi فما وهن لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Allah sai da ci gabar lallashin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da ba su karfin gwiwa da nuna masa kuma su ƙara azama al'amarin ba da ganin ya tsaya ba saboda sun zo yanzu an kashe su a wajen yaƙi sun an masa rauni an firgita su sun ji tsoro to akwai fa misalin da Allah zai ba su dan ya nuna musu abin fa sunnar Allah ce a bayan ƙasa tunda ya gaya musu cewa akwai sunnar Allah ta gabata ku tafi zuwa ban ƙasa ku ga waɗanda Allah ta'ala halakar da makarita to annabawa da yawa sun yi mu'amala da mutane to nan ma sai Allah ta'ala ce wa ka'ayyin min nabiyyi yo annabi nawa ne qatala ma'ahu ribiyuna mabiyan su suka ji suka yaki da shi suna da yawa annabawa nawa suka ji suka yaki da al'ummar su fama wahan ba samu rauni ba a wajen wani yaƙi da suka ji da sahabban su wa ma ba'u lima asabu wa ma wa'alu lima asabu fi sabilillah ba su yi rauni ba a yayin da suka ji jihadi da ɗaukar kalmar Allah sun haɗu bala'i na kafirai amma wannan bisa su ce rauni ba wa ma za'ufu ko ba su samu rauni ba har yanzu na gajiyawa ko kuma tsoro ba wa ko ba su zama sun rasa da za su yi farce al'ummar ba ba wallahu yuhibbu sabirin ku sani Allah na san masu haƙuri a wajen jihadi Allah na karfafa waɗannan sahabban ne cewa akwai fa annaba da yawa da suka yaƙi ba ku kaɗai bane ba ku yaƙi tare annabin nan sallallahu alaihi wasallam annaba da yawa sun yaƙi da mutanen su amma mutanen suka je yaƙi ma wahan lima asamuhum fi sabilillah wa ma ba'u da alwahan da kuma ba'fu suna da kamanceceniya wajen ma'ana a larabci abin da ake ce alwa'al shi ne mutum ya samu karaya ta hanyar samun ababen tsoro da kansu fara samun shi ya fara fara samun faduwar gaba yana ganin ko mun je ba nasarar za mu ko mun je ba dacewa za mu ka samu karaya tun kafin a shiga lima asabuhum fi sabila ba samu wannan kare ba a cikin wannan yakin da suke cikin sabila wa ma ba uku? sannan ba su yi rauni a jikinsu ba jikinsu bai zama mai rauni ba alwanu shi zai baka kuma rauni a tare da jikin naka a kana iya samun kuma alwanu kana da faduwar gaba amma dai kana da kuma confidence a tare da kai a haka nan zaka dinga mulmulawa ka tafiya sai ayi nasara kace ni ba da wallahi da tsoro na shiga abin kafin an fara sai nake ta shakka zan yi ko ba zan amma dai bai samu karayar dabbobin jiki ba ya shiga sai ya yi nasara to da yawa mutane suna da rauni a cikin abin da kuma bai kamata su yi rauni a cikin ba duk abin duniya yanzu da ana yi ka shiga kar ka ji tsoro fama wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma da'fu wa ma sakanu al-istikan shine mi kawiya kai saranda saboda kana ga tsamfi karfinka ba za ka iya ba sai ka miƙa wuya kaushi shi na a tafi a haka ka zama furzanin yaƙi a aribace ka ka zama bawa sarki ne kai ka nika wuya mai jaranta ne kai ka nika wuya a su waɗancan al'ummin ba su yi haka za ka kuma sa ba na sasalar kar ku yi haka kuma mutanen kirki ne yanzu kar ku wuya ga maƙiyanku duk mutumin da yake can ku ce mai can duk wanda ya zare maku idanu ku zare masu idanu ba a san musulmi da rauni ba a san musulmi da faɗuwar gaba ba a san musulmi da tsoro ana san musulmi zama jajirtacce mai yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ayoyin yaki ne dole Allah ta'ala ya dinga karfafa su ya dinga nuna masu wancan abin da ku gani haka sunnar Allah take haka sunnar Allah take wa tilkal ayyamu mujawiluha bainan nas haka Allah ke juya al'amuransa yau wannan da nasara gobe wancan da nasara to kar ku zama masu rauni ku tabbata akan wannan abin da kuke yi Allah subhanahu wataala zai shiga wallahi wallahu yuhibbu sabirina Allah na son masu haƙuri akan wannan gwagwarmayar da ƙoƙari akan wannan hanya ta gaskiya da suke wa ma kana qauluhum su waɗancan mutane da suke yaƙi da annabawansu suka zama masu yaƙi ba samu rauni ba ba samu karaya ba ba samu kuma miƙa wuya ba abinda suke da shi haƙuri idan suka zo magana su kawai in suka tashi wa ma kana qauluhum magana su ba fa komai bace fate me suke cewa illa an qalu kawai cewa suke yi rabbuna ya uba rabbana ighfir lana dhunubana ya ubangiji muka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amri da wuce gonar ilimi muke a cikin ayyukanmu wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar diga diganmu a wajen duk bala'in da zamu yi wansurna ala alqawmil kafirina kuma Allah ka kimce wa kan mutane kafir kaga sun kakkace da kawunansu rabbana ghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu ƙanana wa israfan da wuce gona da iri da muke yi da rashin cika kuma abin da aka ce mu cika a israf ke ƙetar hajji kenan ko mutum ya wuce inda aka tsere shi ko kuma ƙin abin da aka ce yi to wanda ke yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ku nemi irin wacce addu'a da suke yi suna rabbana ghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana dhunuban wa israfana da wuce gurar ilimi fi me fi amrina cikin al'amuran sai suka kaskanta da kan suka ce ghfir lana dhunubana Allah gafarta mana suka fara gabatar da sunan mai gafar saboda mi kauya zuwa ga Allah rabbana ya ubangijinmu ighfir lana dhunubana Allah gafarta mana zunubanmu mu muka aikata kayan mu wa israfana da wuce gona irin Allah mu muka yi wannan matsalar mu ma fi amri na cikin al'amuran ba wanda ya ja mana mu muka ja mu kanmu mu ne nan muka saba maka ya Allah to mun tuba mun kaskata da kanmu ba a tinkar Allah da laifi duk abin da zaka ka tuba ga Allah ta tukunna ka je da azama da karfin imani da kace da shi in ka tinkari Allah da shi kuma Allah ta'ala ya karbe ka sai suka ce wa sabbit wa menene wa sabbit aka damana Allah ka tabbatar da ziga daga mu wa sunna al-qawmil kafirina kuma Allah ka ce mu ce mu akan mutane kafirai to duk abin da maka wahala ke wannan addu'a da ka kaskanta da kanka zuwa ga Allah ka tuba ka yi addu'a Allah ya baka nasara kan mai ko wannan ta'addancin da ake gani in aka cire tsoro aka cire firgici aka cire ni wuya da ake yi a rubuto takarda ce ku haɗa kuɗi ku ce kun yi ƙauya to mi ƙauyen bai zo sai da an abubuwan guda biyu kan na farko sai da aka samu faɗuwar gaba aka samu alwahan kuka samu rauni tukunna sannan kuka samu abba'af kuka ji tsoron su kenan sannan kuka yi ƙauya amma idan ba ku rubin abubuwan gaba ɗaya ba mu samu nasara a kanku shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da sabai sai yake ce musu أثناء حديث الإمام أبو داود الإمام أحمد ونزع أنت يشكو أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلس إلى أسعاكنا إنا جي مكتور لوق النص الأمم لا تسمك تنشرن جو في شاء كو كما يمكن أكي مجي أيوة كي تنشرن جو أكان كيران أبنش سيسابيس كتير يا رسول الله أمي من قلة نحن يوم عيد بامو دي أواني وانا لوقتي ɗan kaɗan ne mu shi ne za wani wannan taron dangin halabal an tun kafi na zaune ce a'a kuna da yawa kun fi haka yawa walakin na kun gusa ta gusa itsai sai da taron ya ne babu shara Yau ku na banza ne bai da wani amfani gaba ɗaya ku ba ku da amfani sun sabbin suke ƙi da suke da imani da tsoron Allah da ƙarfin gwiwa suka ce Abdullahi me ya kawo na abu sai ci alwahan ci wannan wahan ɗin amma wahan ɗin nan shi zai same wannan faɗuwar gaban da kuke da shi da kuma tsoro shi ya mu. sai suka ce wa wamal wahan ya rasulallah to me ka mana wannan kaskancin kuma qala hubbu duniya wa karahiyat al-maut son duniya da kin mutuwa duk wanda yake da son duniya ba zai so ya mutu duk wanda kuma ke neman shahada ba a rushe tara kuɗi ba abin da ya dame shi da kuɗi saboda lahira kawai kisan Anas bin Nabar lokacin da ya shigo wajen yakin nan da dabino a hannunsa amma ya kafin ya gama cin wannan dabinon sai ce mafi ne da adadu bi aljanna ina jiyo kamshin aljanna bayan wannan dutsen bai iya tsaya ci dabinon bai wata da shi kawai shiga ta shi da iya tsayawa idan mutum aljanna ce a gaban to babu rashin duniya ku duba sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam julabi gajeren sahabin wanda Allah ta'ala mai karancin kyawu na halitta duk inda ke nemi aure ma ana shi aure ake saboda baya da kamalar da za a ba shi aure ga shi gajere ga shi ba kyakkyawa irin sauran sahabbai ba ga shi baya da kuɗi duk abubuwan da za su sa mace ta kishi sun ta tara gare shi ta ka inda je ku aure ko rasa aiki yari da ake gani kuma mai asali ce mai mece ce kowa zo na nema aka hana suka ɗauko ta ta miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai yanda kai rama da yanzu burin su manzon Allah ya aure ta shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwana biyu sai Allah ba bayani Mene ne ki yarsu babu aure babu kudin aure manzo Allah sai ki je wancan gidan ka je ka ce na ci abu ka zo wajen wanci ya zo wajen wannan kyakkyawar ya zo yi magana da sun gama gaita manzo Allah sai daura masa aure da shi sai ma yakin da mai suka ce sun ya rashin kuma da aka kawo mishi wannan ko manzo Allah sai da bakin yake ne ai ba irin wannan masakan haka ce turo ba ko shi ko wani mai dama-dama na za wannan miskini yanzu ita kuma yarinya ta fito ta ce musu dai wa ya ci ɗauko shi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi ta ce na yadda yana san shi annabi sallallahu alaihi ba za a mutane cin banza in dai annabi ne maka zaɓi ka gode ma in dai annabi ne ke kai kaza kawai kar ka tsawon tantama wannan in dai kai halin na ne duk abin da aka ci annabi ya kawai karka tsaya shakka sami ina wannan shi ne alusun ba kwalliya ba ce ba ado ba ne ba jambaci ba ne da ake shafa da an ganga ce da alusun a aiki ne da kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da bibiya ce na ya dora wasallam za an kai mata ta tare shi kuma rubuta tare manzan Allah su alaihi kai kuma ya zaka shi gida babu komai na sallallahu alaihi wasallam mai ajo aka tara mai kuɗi cikin je ka je ka sai kaya da ake zuwa da shi biyar aure su kayan ɗaki da wayewa duka je yana kasuwa ta ji kuma layin wani layi ana hayya halin jihar na sassan ya yi kira za su jihar shi yana layin yan aure sai ya ta layin yan jihar kawai mutane suka kama hanya kowa kama layin makera yana sayan kuma kifiya, takobi a dama shi ma sai bi can wancan layin kudin aure sai je sai makamai da yana sayan makamai aka je jihadi aka yi ta gwamza fada sai sabai suka ce su ne sun ga ana wani bala'i ana tarnaki ana tsarin kura a wancan wajen ba a san wane ne yake wani bala'i ba jawo ne kwanci a wajen ana zuwa ya ka zuwa kake ma'anar sa zana aiki da ne a wajen wani julabi ne angon yau shi ne na a wajen jihadi Allah ta'ala suka ga min al-mu'minin rijalun sadaqu ma a a ahadu ma alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi wa ma badalu wannan sune sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yace ko فآتاهم الله ثواب نعم الله ثواب الدنيا الله تعالى الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة كو نعم نعم فآتاهم الله ثواب الدنيا Allah sai ba su darasa duniya nan sahabbai din wa husna thawabil akhirah da kuma kyakkyawan lada ta lahira wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu ayyukan su a kode shi na ga zai mu tsaka wannan ayar kenan ko sai mu tashi kan yayin lazina manu in ta sai ulul ladina kafaru ko za mu tsaya nan insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya yi muna Allah ta yi aljanna ta mu makomar mu a ta fi mu waqful walidai na wanda muke taimakawa maka iyayenmu a duk wata naira dubu Allah ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da bayarwa kowane wata 0010966800 Imam Ahmad General Enterprises shine suna account din Ajaib Bank lambar waya kuma ake ake WhatsApp da ita kuma ita ce ta masallaci 091 7026 uh, Allah ba mu iko yi wani ce wani bawan Allah ya aiko da sadaka da kuɗi a asusun wakfin walgain yana neman Allah subhanahu wa ta'ala yana neman addu'a da fatan Allah ya biya masa da bukatunsa na alkhairi Allah ta'ala ya biya maka bukatunka na alkhairi Ya shafa ya kamata ta aiko da abinci da wani suka aiko da bino da Allah ta'ala ya biya mu kowa da bukatunsa akwai wani ɗan uwa da ya gaya mun cewa yana zuwa tafsirin nan daga kwatar kwashi wajen kilomita goma sha biyu kenan daga nan ko yake zuwa tafsirin nan da abin hawa na haya yake hawa wani ɗan siyasa ya gan shi tun bara ya rage mai hanya yake na kaji ba tafsirin nan yake zuwa da ka mai mashin sabo shi ne zuwa tafsirin nan irin wannan tbs nan mm. Allah ta kamar da alkhairi aka ci makon da ke zuwa daga rawayya rawaye cilin mutanen daga nan kenan da bela duka wasu garuruwa da ke nesa daga nan an ce suna nan tare da wani garta wajen tasiri muna masu jinjina Allah ta saka musu alheri an ce je barayi sun shiga nan sabon yin kudi mata guda biyu ko Allah wani ya kubutar da su a cikin kwamitin wakful waliyani wanda suke ba da gudunmuwa akwai ni shi ma ya rasa mahaifiyarsa muna fata Allah gafarta mata Allah mata rahama Allah sa aljanna su da su Allah ya fi muna Allah sanya aljanna dukan mu aljanna Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah amince da mu daga abin da muke tsoron sa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin